بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الربا تربية الربا الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ما ينقو جاء الله مدوكتين سركي وقوة دكومي da Allah ya ba mu ikon zama an ci gaba da wannan darasi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma wadda aka saba ta wannan kafa ta ciki tv online yau watan azumi yana 25 shirar da 1440 da ƙudan jirman zan allah sallallahu alaihi wa sallam lissafin kalandar bature kuma ko sha takwas a watan biyar kenan miladiya dubu biyu da ashirin muna kan aya ta ɗari biyu da saba'in eh, da hudu je a kanta muka tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ɗaurayar ayoyin da suke magana a kan ciyarwa mun faɗi cewa ayon ciyarwa sun fara sun faru dawa a cikin wato ainihin wani sura mai albarka sarki bakara wani lokacin cikin ayon jihadi wani lokacin kuma aka ware aka ta yi kuma wannan mahallin tun daga da sittin har zuwa nan ashe biyu. da saba'in da hudu sai zama tona ayar kamar ita cikin maki kuma aka ɗauraye hukuncin a cikinta da yake dai an ta abubuwan da ya kamata a yi domin su a yi don allah a kula da halin shi fakiri an yi maganar ciyarwa daga kyawawan dukiyoyi da nisantar ciyarwa cikin ainihin yanayi da yake abubuwan da suke masu muni ko marasa kwaliti marasa kyau a nufe su su kaje a dinga bayarwa a ciki don sadaka da su an yi magana da yi yin sadaka a biyo ta da gori a biyo ta da cutarwa ga wanda aka bawa an yi magana bayarwa a jihadi da bayarwa ga mabukata da bayarwa ga kowa ga kowa duka ayoyin sun tattaɓa wannan guraren shi ne a wannan ayar ta ƙarshe da makaranta je Allah yake cewa wanda suke ce dukiyoyinsu ba da daddare ko da yini mana da rana a ɓoye ko a bayyane to ba waɗanda su ne suke samun lada a wajen mahalicinsu kuma ba su da tsoro na abin da zo nan gaba ko ba su da damuwa na bakin cikin abinda ya wuce ko suka rasa a cikin dukiyarsu to ana gama wannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala sai ya koma maganar batun ciyarwa ciyarwa taimako ne bayarwa ne karamci ne da mutuntawa to saɓanin kuma wasu su kuma aikinsu shine su tatsi talaka su ci da gumansa sun sun samu jari ya zama musu hujja jari hujja wanda ba shi da jari ya zama ba shi da magana ba shi da abin da zai fada ya to wani abu ne wanda yake wato babu masaka tsinke a rayuwa gaba ɗaya sai mutumin da yake da abin da zai bayar ko makamancin wani wannan shi ne ayoyin da allah ubangiji a tsanin wato ya kawo a wannan gurin a ta 275 haka da shida da bakwai 279 sannan allah ubangiji ya ɗaure ya su a 281 suna da zo alarin mai karanta mana allah subhanahu wa ta'ala yana cewa allazi ne ya kulu na riba la ya kumuna illa kama ya kumu allazi ya takabbata wa shekwanu min almas waɗanda suke cin riba waɗanda suke cin dukiya ta riba to ba za su tashi ba ranar alkiyama sai a bisa ta wanda zai wato ainihin ko ta wanda shekin yake kada shi yake jefar da shi nilmasi sakamakon hauka ko farfadiya ranar alkiyama za a gane mai cin riba dalili Allahu alam saboda shi ma a duniya ya ci dukiya irin yadda yake so ya ki halal ya ki haram haƙƙin kowane irin mutum shi ita da wato ainihin ƙofa ce babbata ɓanna idan mutum ya saba da ita to ya zama ta abin da ake yanzu a duniyar mu capitalist kurin ɗan jari hujja in babu kudi ba magana in kuma kana da kuɗi ka kana da magana saboda mai karamin kudi kullum take shi ake dama rubu shi ne mutumin da yake da bukata da rubu da yake nashi shahar musamman zamanin jahiliya shi ne mutumin da yake da bukata ya zo ne nurince a wajen mai shi shi kuma sai ya bashi amma da sharaɗi sharaɗin ƙari wani tun ranar farko da a ci bashin dama zai ba da shawarci zan ba ka dubu goma za ka ban dubu goma sha daya karshen wata ba aikin ainihin fari ko na baki da ake cewa yana zaune so yana da jari mai neman taimakon nan zai ci da guminsa shi mun babin taimako a ɗabi'a ɗan adam masu hankali masu mutunci ballantana shari'a tsarin shari'a shi ne wato ainihin harkar bashi harka ce ta taimako galibi idan mutum ya zo bashi ma yana cikin wata bukata yana cikin wata karaya ya zo a dora shi in ba haka ba in kana da yadda zai sai a ciniki ina da kuɗi ka kuma kana da haja haja ko ka fi son haja take waje na ni ma na fi son kudin suke wajen ka sai a ciniki wannan keke da keke kowa ya baza nasa komar ya kama abin da zai kama amma galibin da ya zo neman taimako ta haka bashi ta mai karamin karfi ne a haka ta tsorar da abu ka idan mai neman bashi ne yana cikin bukata da larura to ta ne ka taimaka masa da abin da ka iya a ɗabi'a ta mutunci da sauransu ne ko ba shi da yadda zai yi to sai zama to wani yanayi ne idan ma'ana yana da yadda zai yi to ka ga dama ka taimaka maka ba ga dama ka taimaka maka aka ce a ciniki kuma makamancin wani to shi mai cin riba saboda ya riga ya saba da kullum yana take ainihin na ƙasa kullum shi ne a sama saboda yana da abun duniya yana yaki halal yaki haram yana cin kuɗin mutane ko yanayi shi tsara na alkiyama zai tashi kamar kwatancen wanda shaɗin yake kuge shi ka taba ganin mai farfaciya wani lokacin sai shi sai ya yi sama da shi ya shi ne jefar da shi kamar yadda yan bori suke sai sun yi sama sannan su baje a ƙasa ta wannan ya ce ma'ana ta habbu shi ne turewa ijewa jefarwa to ranar alkiyama ba za ta tashi ba face kamar yadda shaɗan yake bige mutum mara lafiya minal masi abin da shafi hauka ko kuma farfadiya ana ciwo irin na kwakwalwa dama galibi shi shaɗan a nan yake nan yin tasirinsa sai ta kwakwalwar mutum kuma ya dinga ture shi yana ingiza shi to haka rana da kiyama za su tashi kwatancan abin da suka yi a duniya na tsaurin idonsu wajen cin dukiyar mutane da rashin tausayawa a gare shi ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا bayan ma suna yin aikin mummuna na cin riba din to sun kara da wani abu dalilin da ya sa Allah ya guje musu hukumar ma wadda ke shine sun halatta abin da Allah ya haramta sai suka ce innamal bai'u mithlu riba ai ba wani abu bane ba riba face ciniki kai ka zo an baka kuɗi saboda haka za ka shiga ƙaro kuɗi a kai shi ka zo an baka naira dubu goma za ka zo ka kawo dubu goma sha ɗaya ba su kula da cewa a nan wajen galibi mutumin da ya zo kuma da muka faɗa zo yana nema yana neman a taimaka masa yana da ƙaramin ƙarfi shi ciniki abu ne ga shi kai kana da haja kai mai kuɗi din kana da hajar da ba ita ke so ba dama ka san mutane idan ka samu riba a kanta shi kuma wannan haja yake bukata za ka daidai zai baka a ciniki ka kara maka ka rage ka kara shi kuma ya rage hada a daidaita ya zama to kowa ya karbi abin da ya kamata kama su suka ce innamal bai ulfi da riba da ciniki da riba duka ɗaya ne ba su yana bambanci ba zai yi ba kuwa domin shi ciniki yana motsa kasuwa yana motsa tattalin arziki yana murmusawa mutane alheri da yawa ta kawo wani abu tukila wannan abin dabba ce wani abu ne zai zamanto in mai rai ne zai zamanto an yi amfani da bangarorinsa da yawa kowace irin hajjar ce ya ga akwai mai daukan saman sa su mai daukan tsoke sa su mai daukan kone zai yi doko akwai abubuwa da yawa wanda suke ainihin na amfani da al'umma kuma kudin nan za su ke kewaya kamar da gabada a bada cikin hanyoyin shari'a shine kada kuma dukiya ta to koren tana kewayawa ne tsakanin wasu mutane shi shine Allah ubangiji yake haka cewa so wajen su zafi ido ga barin wannan sun ce ciniki da riba duka ɗaya ne duka shari'o'i dukkanin tsararrakin arziki mun san cewa ita riba wato wani abu ne da yake yana da ko da ana samun kudi a cikinsa to amma yana da daƙile mu cikin tattalin arziki a lissafin su da kansu kan da haka illa dai saboda haɗama saboda kwaɗayi na dan adam kuma su ne masu ƙarfi su yahudawan duniya suna suka taki suka ainihin rufe ido gabarin wannan abin da shi gaba da shi yasa a zamanin yanzu da Allah ya dan girgiza su a shekarun ba su arzikin su ya dan kirawa da yawa daga cikinsu su sun nemi mafaka a cikin shirya musulunci sun koma zuwa ga harkokin banki wanda yake babu interest babu riba a ciki za ka sa kudi za a yi ciniki za a je a yi wata harka za a yi wani aiki za a yi wani kere-kere ga kudi ga kudi da nishi da yawa da mai dan kadan a har hada a fitar da wani abu riba a raba a juna wannan shi ne abin da suke yanzu a manya-manyan bankunan duniya suna ɗaukan wannan wani interest system na banki wanda yake ne tsarin musulunci gaskiya kuma kira shi tsarin musulunci ne ba za a yi ba a ce islamic banking kamar da yake a manya-manyan ainihin uh, wasu bankuna na musulunci a kasashen musulmi wanda suka kai da suka kira shi da islamic banking system din to amma da yawa suna daukar shi amma sai su ba shi nuna interest ko makamancin haka to su wayannan a jahiliya haka suke riyawa suna cewa innamal bai'u mithlu riba ba wani abu ne ciniki ba ba wani abu ne da ba ce ciniki iri ɗaya ne to kaga sun yi abubuwa guda biyu sun mai da ribar ta zama musu jiki kuma sun kafa kansu hujja da shubha ta shaitan cewa da ciniki da riba duka ɗaya alhali kowa a cikin rasa cewa ba ɗaya ne shi sama Allah su subhanahu wataala bai tsaya yin bayani dalla dalla ba abin da ke duma su ilimi sun sani duma sun nutsawa a cikin harkar kasuwa sun sani Allah ubangiji bai tsaya a nan wajen yayi tattauna da su ba sai kurin ya tafi da hukuncin sa ba halallahu bai'a wa harrama riba halallahu bai'a Allah ya halatta ciniki wa harrama riba Allah ya haramta riba shikenan hukuncin Allah ne ka fahimta ka rike shi daga fahimta ba ka rike shi hukuncin Allah ne Allah subhanahu shi shine mai halattawa shine mai haramtawa shine mai bada hukunci shine mai bada doka to in dai mutum yana da rabo a cikin rayuwa yana da rabo a samun sa'ada da farin jiki, to da da Allah ya ya hukunta ta zama masa wajibi sifa ta tashri'i sifa ta ainihin hukunci ba da hukunci da hukumu wa ilayhi turja'un in al hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iya aikin Allah ne ya ba da hukunci aikin bayi ne su yi biyayya su miƙa wuya zuwa ga hukuncin Allah ko sun gane sai su gode wa Allah kuma ba su gane ba sai su gode wa Allah su runguma su ci gaba inda ya umarce su kaman ja'ahu mu'izatu min rabbi ta duk wanda wa'azi ya zo masa irin wannan wa'azin daga ubangijinsa daga mahalicinsa Allah subhanahu wataala fantaha sai ya kauce ya gudu ya hannu da barin cin ba. ya ji wa'azi kunne ya ji kenan to jiki sai tsira falahu ma salaf to abinda ya gabatar abinda ya riga ya ci ya wuce to kuma ya zaga shi tuba ta same shi wa'azi ya same shi ya gane kuransa ya tsayar da wannan mummunan mu'amala intaha ta daga hannunsa daga kan wannan abun amma ya riga yana da tarihi ya ci da yawa falahu masala to abin da ya ce a farko ya gabata ya tabbata a gare shi wana ba shi da ainihin matsala ba za a tafi ya biya abin da aka yi a baya ba mutum ya tuba to baya ta riga ta wuce baya ta riga ta wuce in Allah ya so zai cewa a biya kudaden da aka ci amma da abuwas da rahamarsa da sanarsa ga ɗabi'ar ɗan adam musamman ta ɓangaren dukiya wani wannan ɗan sai ana shi karbi gaskiya sai ana shi tuba ta abin da riga ya wuce ya wuce ya ci gudus ruwa ta sha a wancan abin da ya gabata saboda ai ya tuba annabi kuma ce a tabbata jibu ma qabla sallallahu alaihi wasallam cewa tuba tana goge abin da ya gabace da abin da aka yi kafin tuba mutum a kafirci sai ya dawo kan musulunci ko wannan shi ke illa abin da yake a hannu idan aka yi irin wannan yanayi abin da yake a hannu gashi ana ganin sa haƙƙin wancan ne ana mayarwa da mutane su in ta kama irin mu'amaloli misali ko a yaƙi ko makamancin wannan sai mutum ya tu ya ɗauki abin wani kuma shi an gani to ko ya tuba za a ce mayar da wannan dukiyar wacce tsakanin aka same ta ne ita kuma ya ganta ka tabbatar da ta fi je ta za a bashi abinsa to shi ma abin da riga ya wuce ya riga ya wuce yanzu babu shi amma abin da yake akwai za a iya mai da shi kuma yadda yake a shari'a wa amurhu ilallah al'amarinsa kuma yana ga Allah ma'ana Allah ubangiji masa tanaji na musamman inda da ya tuba to yanzu ya koma wato ma'ana kamar yana wani bin bashi ne daga Allah subhanahu wata'ala ko da duk wanda ya tuba Allah ubangiji yana farin ciki da tubansa Allah ubangiji yana ninninka masa alkhairin da jin wato ne yake aikatawa ko a kuma Allah ya yafe masa har ma a juyar da ayyukansa muna na zuwa ga ayyukansa zuwa ga lada zuwa ga alkhairi abubuwan da mutum ya yi su a zamanin jahiliya kuma sai ya tuba kyawawan ayyukansa to ya zo a wasu asar cewa Allah ubangiji na karba kuma ya kara wa mutum wannan alkhairi sarko yana cikin fadar Allah yana cikin rahamar Allah yana cikin ainihin wani yanayi na musamman tsakaninsa da mahaliccinsa musamman dai idan ya tuba ya dage akan tubansa ya kauce wannan mummunan aikin to sakamakonsa Allah ne kadai ya san ainihin iyakarsa kamar yadda Allah ubangiji ke faɗi game da azumi a saumuli azumi na wani ne zai sakan ka da shi ma'ana wannan fagina ne rahama ne alfarma ta ce alfarma Allah ce to shi ma wannan yanzu da ya tuba abinda ya gabata ya gabata abinda kuma zai zo nan gaba za a faɗi hukuncinsa amma dai tsayawa da ya yi tuba to sakamakonsa yana hannun Allah yana ƙarƙashin alfarmar Allah subhanahu wa ta'ala kuma sananne ne cewa Allah ubangiji ya fi kowa ainihin cika ma'auni ya fi kowa iya sakamako su hana wace ara mana ada wanda kwaye koma zuwa cin riba bayan wannan bayani bayan wannan wa'azi da aka yi masa faulayi ka na to yan wuta ne ire-iren wanda zai dage a kan ainihin irin wannan mummunan aiki bayan ya sani sabon ka sani kyada da shubaha ma da uzuri kwakwalwa ba ta kamo maka ba ko ta kamo maka amma baka san cewa Allah ubangiji yana da wani narko a kai ba ka san ba dai wani ba amma dai ka dauka abu ne mai sauki to amma yanzu ka riga an yanke maka hanzari an gaya maka abin da ya kamata ka yi wajibi na mutum ya kwacewa wannan al'amarin in ya yaki to ire-iren waɗannan asabun nan su ne yan wata ana mai daurewa da dagewa da cijewa a kan sabon Allah bayan ya sani shi yasa shi kullum ilimi yake da haske idan Allah wani zai ba mutum ilimi to ya ba shi haske amma kuma lokaci guda wato idan ya kaucewa abin da ya sani yake aiki da shi to kuba ta fi tsanani a kansa uba ta fi tsanani a kansa na da kiyama malaman da suka kaucewa gaskiya mafi karancin abin da zo a hadisi wanda suka yi ilimi ba don Allah ba Allah ubangiji zai abin fito da su fagen alkiyama tallata su a kuma a cikin wata jihannama ko hada da cikin wata malami wanda ya sani za a sanar da cikin wata jihannama yana da wata uku ba ta musamman har jama'a yan wutar tare suna tambayar sa ya aka yi ya aka yi ya zamanto yana bayanin cewa yana sa shi ya sani ya ce ai amma shi bai aiki da shi ya kuma san rashin kyan abu ya hana amma kuma shi kuma ya aikata shi sai to ya shiga cikin babbar azaba wanda duk da ilimi ranar alƙiyama na sulama ce bai aiki da shi ba za a yi masa zanzami da zanzamin wasu jahannam Allah ka tsare irin wanda Allah ubangiji da yake bada labari a suratul araf ya samu ilimi amma kuma bai aiki da shi ba sai zaman to kamar kare Allah ya zama jirgin shi kuma sai kalbi in tahmil alaihi yalhas aw suku yalhas yani ba shi da a su da canza ba kamar yadda kare yake koyaushe yana wannan lallagin ina wannan hakin hakin nasa to ba ma'ana da ilimi da ba ilimi ba diya zan masa daya shi yasa Allah ya zama ya ta yanin ya masa kuba ta musamman Allah ta kare yanzu idan mutum ya sani kuma sai bai aikata bai hannu gaban abin da ga hana shi ba Allah ya ce kawai ya ka ashabun nawa. waɗannan irin wannan dumi sani ya take su ne ɗan wuta kun da khalidu kuma za su dawwama a cikin wuta baya nufin dawwama ta dindindin da ba za a fita ba daidai na shari'a da ya fi cewa masu laifi su shigo ta dama za su fito face wanda yake ba imani da Allah tare da shi to amma abin da ake magana zai dade a cikin wata nan ta cikin ɗauyin kuma da za a masa shi ne cewa zai daɗe. zai ɗauki lokaci mai tsawo a cikin wasu jihannama saboda kawurin laifinsa saboda zurfin ɓannar da ya aikata kamar kowace adilla da suke zuwa a kanta za a shiga wuta za a shiga wuta za a shiga wuta to amma da ya san ce su da makamanci sun tabbatar da cewa duk wanda yake da misalar radu min hadal mai iman yake da kwaya ko kakane ta imani to ranar kiyama za a wato bayan an yi azaba a wuta za a cece shi za a koma aljanna sau aka nan da wama ana da wama ta daɗewa za a ce wani zai daɗe a cikin wuta ya fiya kamar yadda eh, larabci suna cewa misali mutum da yake kan karagan mulki eh, ya khalud fulan ya khalud fulan yani wani dawwama sun za mu ɗauki fasar ta wani dawwama ma kuma ba dawwama zai ba zai zauna ne ɗan lokaci kuma ya ƙara gaba ya mutu ko ya saka dukkan mulkin ya bawa ana nufin dai ya jide a ciki ya mora da yawa abin ya zama tura zama mai amfani a gare shi to shi ma wannan abin da Allah ubangiji ya misalta a kansa abin da Allah ya tanada akan wanda yake cirewa bayan ya san gaskiya al'amari cirewa ɗabi'a ce ɗan adam saboda haɗama da kwaɗayyar na ɗan adam kuma abin mamaki shine da al'umma ta koma a yanayi irin mace da irin ta da a fili yanzu mutane suna ba shi da ruwa ba shi da ruwa shi ne babbar riba ribar jahiliya akwai ribar nasi'a akwai ribar fadl ribar nasiya da ribar fadl hukunce-hukunce ne na shari'a jazo zo da su saboda su hikimomi na hangen nesa cewa zai iya kawo matsala mutum ya zo da kuɗi kamar harkar canji ko makamancin wannan ya ba da kuɗi a ce ya fifita wannan ainihin naira ce ko wannan dala ce zaman to akwai fifiko kuma babu kabuli a wajen shari'a ta ce a'a dole ne idan kudi iri ɗaya da naira da naira da dala da dala da riyal da riyal da saifa da saifa zaman to kansu ɗaya ba zancen tsoho da sabo wanda an hana haka nan duka anwa ribawiya abin da shafi kayan abinci su da munan eh, larabawa kenan su sha'ir su ina mu kuma muna mu ce hatsi da kwaya da sauransu ba za ka lokacin man ga shinkafa ka fara ga shinkafa baka ga shinkafa ka za zama to an fifita shirya ta hana wannan abu wasu hange-hange da tunani mai zurfi na shari'a hikimomi da Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya zama wannan abin karshe zai kawo zuwa ga cutarwa ko kuma wajen canjin kuɗi ya zama na baka yanzu kuma sai gobe ko jibi za ka bani canji na ko da ku kuɗi ne iri daya misali naira yanzu ina neman canji zalla na da naira dubu ka bani naira ɗari tara ta ce mun ɗaya su gobe saɓanin idan ciniki ya zo ne a wajen ka na sai wato ainihin misali na sai littafi ko na sai biro ko na sai yaji a wajen ka ba canji wannan wani abu ne daban amma dai yanzu ina neman canji in bari in ci sai gobe wannan ribar nasi'a ribar fadl shi ne wancan ya zama to an samu bambanci tsakanin yawa amma ribar jahiliya wacce ainihin zahirin ɓanna take a ta fili zamanin jahiliya suna sai yanzu haka ana yin yanzu haka jama'a suna yin ko da kati ko ba kati amma jan zai zai ba shi kuɗi ko a ba shi ainihin kayan kuɗi amma kai tsaye abin da ake nufi har ma za a zai iya dawo da su a siya amma a kan yadda su kuɗin da ake so sai a shari'a kamar wayo mutum ya ba da kayan kuɗi na dubu goma shi ke kuma kare da su ya su a dubu takwas shi kuma ainihin wannan wanda ya bashi kuma ya bashi kudin sa da sauransu wannan duk dabara ce ya fita duk mai hankali mai mutunci wanda ya san shari'a sun cewa wannan abu na haramun kuma babban abin da yake ciki na bala'i akan ita riba idda Allah ya faɗa misali a nan wajen wanda ya zauna bayan ya san haramci da ya zauna ya ci gaba da cinta to wannan dan wuta to abin mai tsaya nan ba Allah ce haqullahu rizqa wa yurbi sadaqat Allah ubangiji yana goge albarkar ba yana cire alfanun da ake sa rai ake ake hankoro a samu a cikin harkar riba Allah ubangiji zai share ta Allah zai share ta kuma a cikin riba yarbo fi amwal na su harfu inda Allah abinda kuka bayar na riba a cikin dukiyoyin mutane dan ya karu to a wajen Allah ba zai karu ba Allah zai sa albarka a ciki ba wannan a tambaye masu cin bashin riba masu cin bashin bankuna sauransu za ka ji suna koke cewa Allah ubangiji ya kwashe albarkar abin da suke din za su iya dawwama lokaci mai tsawo a cikin hanyar harka ta bashi bashin ba za su ta cikinsa ba sun ci na farko da sami yin bukata bai sun tsara na biyu ko sun tsara na uku za a zara su gaba ɗaya ta koma cikin bashi da sauransu ko kuma abin da suka siya din da zaman su kasa ganin amfanin abu wani tsautsayi wani bala'i ya same su shi ne ma'ana yin haƙullah wa riba allah ubangiji yana cire albarka ta riba wa yurbi sadaqat idan kuma aka yi sadaka ta alkhairi aka taimaka to shi kuma Allah ubangiji sai ya ƙara masa sai ya ƙara ciki sanya albarka ciki ɗan abu kaɗan ya zamanto ya zama gwagwa ba almintsi ya zamanto ya girma kuma da Allah subhanahu ta'ala yake a ranar lahira zai ba wa masu sadaka kyakkyawan sakamako babban sakamako da tun a duniya Allah ubangiji yana samu su albarka shi abin da suke yi kun faɗi hadisai da misalai a baya wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah ubangiji baya son kowane irin kafiri mai sabo Allah baya son kowane kafiri mai yawan sabo ma'ana shi kafiri mai yawan sabo shine dan uwan masirba. kafiri mai yawan sabo shine dan uwan masirba. ana maganar masirba sai a kawo rancen kafiri me dalili saboda a tabbatar da cewa wato riba yar kafirci ce riba uwa ce da kafirci hali ne na kafirai irin wannan hakamar irin wannan danniyar na masu riba to hali ne na kafirai shi yasa Allah cika ayar da bacin kafiri ba magana kafirai ake amma na so a ce abin iri ɗaya ne saka wanda ya zamanto mai kaucewa riba wanda ya zamanto mai ciyarwa saboda Allah wanda ya zamanto mai taimakawa masu bukata ba tare da ya kokarin cin riba ko ainihin tatsire su ba sauransu shi kuma kina Allah na san Allah yana san wanda yake aikin alkhairi wanda yake taimakawa shi kuma mai riba ya shiga rigar kafir yana aiki irin na kafir ko da ba kafir bane sana'a ce ta manya-manyan ɗagutan jahiliya a cikin jahiliya suna yi daga cikin wanda ya shahara har manzara sallama ya magana a kan rigarsa babban manzara sallama abbas ya zama cikin ne da wadata kuma ya shiga cikin wannan sana'a ta su ta injiniya wajen karɓar riba ba ka bashi a ce maka in ka kai lokaci kaza ba ka biya ba za a ƙara maka wasu maka wani fata tun ranar farko za ka karɓi bashin za a ƙara maka kuɗin za ka biya kamar da yanzu yadda bankuna suke yi jirki suna kokari su sa masa riga ta kasuwanci ko wani abu amma dai ƙarya ce riga banki da bace ka kai kuɗi eh, ainihin ka bayar a dinga juyawa da suke cewa kuma kullum kama aluja kullum kana sama kullum kana sama babu ainihin faduwa a cikin al'amarin sau da harkokin da suke yi da yawa dama sun dogara ne akan wannan bashin da aka gata maka wacce su ma sun bada bashin haka kai ma za a zamanto an kara maka interest laraba sun ce masa fa'ida shi kenan za tafi da wannan kuɗin ko ka ci riba ko baka ci ba ko me ya faru fix ko daga an aji dama abu kaza za ka bayar kare akan wannan abu tsarin mutunci shine a baka abin da za a ji ko ka bayar da abin da za a ji a kasuwanci da zahirin sharuɗa da zahirin abin da za a yi abin da aka ci riba kuma a zo a kasa ya ɗin kowa wanda ya bada kaso goma a ba shi riba kaso goma wanda ya bada kaso biyar a ba shi riba kaso biyar abin da zama to ala bayyana a fili babu nuku-nuku babu ainihin rufa ido a cikin al'amari kamar da yake a cikin al'amari to duka wannan abubuwan suna da hatsari kuma Allah ubangiji ya ce zai cire albarka cikin ta kuma ya tabbatar da cewa wannan tsari ne irin na kafirai wanda haka kuma da haka mutumin da zai je aiki irin wannan suna cikin hatsari mai tsanani sosai da gaske malamanmu na musulunci suna da eh, facoyi mabambanta na nufin masu yawa kowa da irin basirar da ya bayyana kan irin wani abubuwan da ake na banki a jimlaci haramun a jimlaci haramun cin bashinsu da wato ainihin yin shaida da aiki a gurarensu har ajiyar kudi in mutu bashi da larura a wajensu shi ma bashi akwai ɗan inda suke yin ainihin afuwa idan da larura kaɗan sosai yawa ita ajiyar ana yi ana togace larurori kan sosai saraka idan da shiga harkar da banki yana bukatar ya zauna gaban malamai na Allah su gaya masa sun rabe masa zare da abawa abin shafa aiki abin shafa bashi abin shafa ajiya sauransu bankuna galibin bankuna duka haka suke bankunan da suke na musulunci fitattu ne sanannu ne tsiraru sai kuma masu buɗe yan windo windo a cikin bankuna wanda suke na galibin mu'amalar su har mutu amma suna buɗe wani windo wata taga ce nan za a yi amfani da su a harkar da batar da sauransu to amma dai ka sani ko da daɗi ko ba daɗi albarkar da ke cike su ga Allah ubangiji ya cire ta shi sa la'alla duniya take ta hankoran a ci gaba a harkar tattalin amma ba komai in banda zalunci da danniya danne marasa karfi kamashin duniya da sauransu duk wannan abu na bankunan duniya da sauransu sun gina shi ne akan wani sistem din na zalunci na ƙara mai karfi karfi da kuma na mara karfi to Allah kuma zai sa albarka a ciki ba ba ci gaba ba ainihin wasu ainihin amfani kullum ana cikin bawa wa kasashe bashi a sa musu sharuɗa a sa musu wannan harkar ta riba zamanto kula ana danne kasa su irin namu babban sosai bayan allah ubangiji ya kawo wannan sakamako na kafirai ko sakamako na masu riba ya masu jahace da shanin kafirai sai ce innal ladina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atu zakata lahum ajrun inda rabbihim la khawfun alaihim la hum yahzanun hakika wanda suke imani da Allah da manzannin Allah suke aiki na gari suka da sallah suka ba da zakka waɗannan suna da lada a wajen ubangijinsu ladan su ya tabbata wajen Allah subhanahu wataala ma'ana kafirai azzalumai maciya ruba ku sani cewa wani abin da kuke kan hatsari kuke Allah baya so baya san wani yakin da kuke yi ba zai sa albarka a ciki ba sai ya ce to wanda Allah yake so ke wanda zai samu albarka da lada a wajen Allah shine wanda ya imani da Allah kamar guga zana ce to kai mai ruba imanin da Allah ya karanci saboda Allah ya halatta ciniki ya haramta riba kai kuma ka dage kana cewa Allah wal bai'u harama riba kana cewa innamal bai'u mithlu riba to imanin ka akwai matsala kai imani ka dawo zuwa ga Allah wa amilu salihati kai aiki na gari aiki na gari duka abin da shafi taimako da eh, ainihin tallafi da sadaka ya shiga ciki sai aka batun manyan ayyuka wanda suke suke musulta imani sallah da zakka sallah alaka da mahalicci kullum ka risina ka gurfana ka yi goho ga ubangijinka zakka kuma ana nufin ka taimaka ka tausaya ka tallafa ka yi sadaka da mutane to me wannan jinsin aikin lahum ajrun min rabbih suna da cikakken lada a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su fargabar abin da ya zo a nan gaba sun samu aminci gaba ta waye ta Allah ciki Allah kun shi ya aminta da su kuma ba su da bakin ciki kan abin da ya gabata ya riga na wato ainihin rayuwarsu matsalolin da suka samu a rayuwa da masu samu a rayuwa duka ba su da kaito a ciki Allah ubangiji ya yi musu damuwa saboda imanin da suka yi da ubangiji su kana wata ara wannan kwaji da Allah ba mu lafiya ta kuskure Allah ya gafarta mana ya yafe mana Allah ubangiji ya yi wa al'umma abin da cikin damuwa sulatan ibadojinmu na azumi da abinda ake iya yi na ƙur'ani sadaka da kiyamun lai Allah ubangiji ya karɓa mana kuma ya mai da shi albarka da ci gaba ga al'ummarmu Allah ya yi mana annoba da muka ciki